واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a yau laraba tara ga watan ramalana goma ga watan ramalana to na rage mana kenan to gara ana ragewa wannan ke yake gwada cewa ba a ji jiki sosai ba goma ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1440 daidai wanda ya dace da goma sha biyar ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam a bethlehem tana da shekara tara. idan ba manta ba muna nan cikin suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina mun karanta waɗansu ayoyi waɗanda malam ya kawo mana wani dogon hadisi a ƙarƙashinsu idan ba a manta ba mun karanta ayata ashirin da biyar ko? famulari na kafaru wa saddokun anil masjidil haram walhada ya makofan an yablo ga mahillar walaula rijalun mu'miluwan wani sa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tatawuhum fa tusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilm liyukhil Allahu fi rahmatihi man yasha لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا azaban alima, أليما kuma muka ƙara da fadin Allah ta'ala izja'ala lazina kafaru fi qulubihim alhamiyya hamiyat aljahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wa kana Allah bi kulli shay'in alima sannan sai muka ce wannan hadisi ba zai fasaru ba sai idan mun hada da laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-harama aminina شاء الله wa محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما faja'ala min duni zalika fathan qariba saboda me wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad kulli wa kafa billahi shahida kuma an yi haka ne karkashin jagorancin wa shine malai karanta mana muhammadur rasulullah anil mikrama awil miswar bin makrama wa marwan bin al radiyallahu anhuma an samu hadisi daga manyan sahabbai guda biyu al-miswar makrama da marwan bin al-hakam yusaddiqu kullu wahidin minhuma hadith sahibihi kowanne yana gaskata hadisin ɗan uwansa bi ma'ana kusan magana guda ɗaya ce suka ambata qala suka ce kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaman al-hudaybiyya annabi ya fita a lokacin al-hudaybiyya fi bid'i asharati mi'atin min ashabi da sahabbai nawa kamar yadda muka ce ya fita da sahabbai guda 1400 amma anan yace 100 da wani abu da goma sha wani abu sai dai zance mafi inganci annabi ya fita ne da sahabbai dubu ɗaya da wani abu da ɗari hudu ko da ɗari biyar ko da ɗari uku ko da ɗari shida falamma ata zalhulaifa yayin da annabi ya je wurin da ake kira zulhulaifa fallada alhadiya sai annabi ya rataya hadayansa dama na yi bayani na ce a da idan suka ɗauko hadaya daga ko'ina a duniya idan mutum ya je miƙati to sai ya rataya wa hadayan wani abu Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan takalidi a cikin alkur'ani saboda haka ana rataya takalmi ko ganye ko wata ciyawa wanda za ta ɗauki lokaci ko kyalle ko wani abu makamakin wannan to duk wanda ya ga dabba da wannan rataye to ya san dabban hadaya ce ko da ta ɓata to kawai sai ya gaba da ita ya je inda ake yanka hadaya idan ya yanka to sai ya awon gaba da nama Allah ya bashi to maza Allah da ya je zulhulaifa zulhulaifa ɗaya ne daga cikin miƙatai na ainihin ɗaukan aikin haji ko umra kuma zulhulaifa ita ce miƙatin mutanen madina sannan zulhulaifa a yanzu wata unguwa ce a birnin madina sannan zulhulaifa ita ce miƙatin da ta fi nisa daga ainihin birnin makka akan sauran miƙatan gaba ɗaya za ta irkin ko yalamlam ko aljuhufa da sauransu saboda haka mazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana isa wurin wa sharafu yayi alama wa hadayansa wa ahrama minha bi umra sannan kuma sai ya ihrami da umra to me yake nufi da ihrami shine annabi ya kudurta niyya dama idan ka je wajen akwai babban masallaci akwai bayan gida kuma ban daki barkatai to sai ka shiga kai wanka in kana bukata sai ka canza kaya saboda haka kun ga kaman kayan da na sadin nan idan zan yi aikin haji ko umra to dole sai na cire waɗannan kayayyaki in cire kula in cire babbar riga in cire wando in cire etike in cire singlet sannan kuma in cire gajeren wando idan nasa babu fan ba gajeren wando sai in dauki fai guda biyu farare kamar yadda muke gani a line. to su zan daura waɗannan kuma sai in naɗe sun sa su a leda in kaya ya ishe ni sai in jefar da su mun kuma kaya bai ishe ni ba sai in kunsa kayana zai rike a leda to mutum zai daura zani zai yafa mayafi shi yasa in baka iya ba tun daga gida sai ka koya ko kuma ka je da igiyanka idan ka daura zani sai ka samu igiya sai ka daure tamau amma baka sani daga laifa zuwa binnin makka zaka sha wuya dun wannan daurin ba zaka ji dadin ba tun da baka saba ba sai dai idan ka saba ɗaura bel. ko kuma irin za ga gayu suna barazana shi yasa za ga gaye rigarsa tana dan daguwa zai mayar saboda me saboda yi giya ya samu ya daura baya da bel to in ka saba daure giya shikenan dama wani tsumma ya samu ya nan shikenan yayi abin da ya zo yana muku barazana wai shi ya sa wando mai tsada daga nan iska tana dagawa za ga igiya kawai an tuttuka igiya don ka iya sabiyar nan ma an baka dama kana iya sabiyar don wajen suna sanyawa da wannan shi ake kiransa ihrami shine abinda annabi yayi a zulhulaifa kira kuma bayan yayi wannan daman ana bukatar mutum yi sallar nafila idan ba lokacin sallar farilla ne, sai kai sallar nafila raka'a biyu idan kai ka kammala lokacin da ka fito ka hau abin hawa ka daidaita sai ka ce ka umra ya Allah na amsa maka zan yi aikin umra wannan ita ce niyya kuma a fili ake yi a nan ne aka ce ai niyya a fili amma duk sauran ayyuka niyya boya ke yi duk wanda ya ce maka idan ka zo ɗaukan azumi ka ce na yi niyan azumin wata ramalana na shekara arba'in, wanda ya dace da shekara 2009 miladiya kuma azumin nan talatin zan yi ko tara, to wannan babban ɗan shirme ne kai ma an kayi haka ka zama ɗan shirme abinda haka ce shine mutum ya ƙudurta a cikin zuciyarsa ya dauki niyya kawai amma a lokacin aikin haji ko umra za ka yi a fili ka ce labbai ka umra ko labbai ka hajjan ko labbai ka hajjan wa umra ya Allah na amsa maka zan yi aikin umra zalla ya Allah zan yi aikin haji zalla ya Allah na yi niyya zan yi aikin umra da haji a haɗe wato ya kasance tamattu'i ko kuma kirani ina fata an gane to maza Allah wa harama min bi umra yayi harama da umra tunda kaga annabi yana tafiya da sahabbai wajen dubu ɗaya da wani abu su ma da suka kudurta niyya kenan saboda haka suka dauki aikin umra tunda annabi ya riga yayi mafarki gaki yana tsawafi ga ɗakin kaba yana kyautata zaton Allah zai tabbatar masa da mafarkinsa wannan shekara wa ba ta ainihin min kuza'a sai dai annabi ya yi dabara tunda zai tafiya mai nisa kuma zai je zai ratsa cikin makiya addinin Allah kafirai da yawa waɗanda yake a lokacin ba su musulunta ba sannan daɗin daɗawa birnin makkan ma birni ne na taron kafirai a wancan lokaci to shi yasa sai manzo Allah ya tura ƴan leken asiri yace su yi gaba domin su rinka dudduba masa min kuza'a daga kabilan bani kuza'a saboda su sun fi alaka da manzon Allah akwai waɗanda ba musulmai bane a cikinsu amma suna sassauci ga annabi kamar yadda yake kabilan bani bakare, su kuma suka fi alaka da kafiran quraishawa bambanta waɗannan ƙabilu guda biyu yana da muhimmanci don shine in ka je karanta tarihin fatu makka to zaka fahimce shi da kyau domin abin da ya kawo dalilin fatu makka shine zaluncin da aka yi wa bani quza'a wannan shi ya kawo fatu makka yarjejeniyar da aka yi na shekara 20 ba za a yaƙi ba aka warware ta dalilin wannan ina fata muna tafiya tare wasara hatta idza kana bi gadir al-aqtar maza Allah ya ta tafiya tunda ya tura ƴan leƙen asiri har sai da ya je wani wuri da ake kiransa gadirul akita atahu ainihu faqala masu masaleken asiri sai suka zo suka baki labari daga ya annabin Allah gafi an samo labari an samo rifa inna quraikan kad jama'u laka jumu'a suka ce quraikawa sun maka taron dangi sun tara fa jama'a masu yawa waka jama'u lakal ahabir sun hada maka da wawayen mutane kauyawa kun san su a wajen yake sun fi hauka yasa ko kamfen ma za ga yan siyasa sun fi diban yan hayaniya don ka dibi duk masu hankali ko motoci nawa ne to sai ku shiga garin ku fita ba wanda zai ji dirin ku amma sai a dibi yara marasa hankali wanda za a ba su abin shaye-shaye. motan farko da ihu za su shiga mota ta biyu ma da ihu waɗansu ma layin da ba ce abi ba za su bi suna ihu an sa lasfika da menene ana ta kaɗe-kaɗe da zuga ɗan takara a dama garin gaba ɗaya to ko kaje da motoci tsiraru za a ce kai wannan kwa yana da jama'a daga nan kawai jama'an ihu ne Allah ya kyauta to don haka sun tara ainihin al'ahabisha su ne yayi ne yan kaman da kauyawa da wawaye domin su taimake su wa muqatiluka waɗannan mutane sun taru ne domin su yaƙe ka ya kai manzon Allah wasaduka kuma sun yi ittifaki za su toshe ka ba za ka karasa ɗakin Allah ba wa uka kuma sun sha alwakin za su tare ka ba za ka yi wannan dawafi ba to kaga manzon Allah ya samu report tun da wuri to me ya rage to shine sai dabara sai yi shiri waɗannan mutane za a iya lallabansu za a iya ba su haƙuri za a iya yarjejeniya da su ko ƙarfi da yaji za a cin musu to dole a zauna a tattauna to da wannan rahoto ya samu annabi sai ya tara sahabbai faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce masahabai a shiru ayyuhan nasu alayya sai ce ya ku jama'a ku bani shawara wannan ba wai ya zo gaban jama'a bane a'a shi yasa duk inda ka samu mutane suna ta suna tare to sai ka samu akwai shugabannin su masu tunani amma in ka ce wai a cikin jama'a ne haka yanzu da za mu yi shawari na fito da magana to sai waɗannan su faɗi daban waɗancan su faɗi daban waɗancan ma haka sai ga ba za a yi tifaki ba sai a yi ta baka lokaci to shi yasa ake zaɓan ainihin waɗanda ake ganin su masu tunani ne ko masu hankali saboda haka sai a kira su a keɓance da su sai a bijiro musu da wannan magana sai a ce abu kaza da kaza da kaza mai suke gani to abinda aka ɗauka sai a ɗora kan jama'a gaba daya ka kaga tsarin musulunci ba majority ake bi ba don ka bi majority halaka za ka yi wayin in toka ya kasara man fil ardi yudilluka an sabilillah amma kaga zaɓe shi majority ne wanda ya fi yawan kuri'u amma kaga musulunci za ka iya samu wanda ya fi yawan kuri wuta za su je saboda za a iya tara marasa hankali su za su rinja yadda abinda ba su bayyance shi ba na'am shine yace ashiru ayyuhan nasu alayya ya ce ya ku mutane ku bani shawara ko za annabi yana shawari da sahabbansa cikin abinda ba saukar masa da ayan Kur'ani ba idan da Allah ya ga dama sai ya saukar masa da aya to akwai wadansu abubuwa da Allah ya kyale ke shawara da sahabbansa shi yasa ya ce wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin an ba ki dama yi shawara فترون أن نميل على إيالهم وذراريهم sai annabi ya bijiro da maganarsa ya ce kuna gani tun da sun mana taron dangi suna so za su mana ganganci za su toke mu to za mu iya kai farmaki wa iyalansu da zuriyansu haƙula illazina yuriduna an yasudduna anil bayt waɗannan da suke neman su toshe mu da barin ɗakin Allah sun da su sun zo kan hanya sun tare mu mu kuma sai mu ratse Sun da sun bar matansu da 'ya'yansu a gida mu kuma sai mu je mu auka musu ina ba ta kun gane eh tun da su ga inda suka fito to bari a ratse a bi ta wani waje wa fi lafazin a wani lafazi yace ترون أن نميل على ضرار هؤلاء الذين آلوهم shin ba za mu kai farmaki ga ainihin zuriyan waɗanda suka taimaka ma waɗannan ƙuraikawa ba fa in tuna, idan sun zo mana kana Allahu karkata unukan min al-mushrikin kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya rage mummunan iri ta wani bangare wa illa taraknahum mahzunin waɗanda suka kai taimako suka kai agaji sai mu bi sai mu share matan su da yayansu gabar haka in suka dawo zai su rasa matansu da yayansu in suka ji labari za su bar wannan taimakon to za mu samu mu shiga ɗakin allah mu yi ɗawafi kamar yadda na gani wafi lafazin a wani lafazi ya ce fa'in ƙa'adu ƙa'adu mauturi na majuhudi na mahbubi na in suka zauna mu riga mun musu barna wa in na jau kuma wani ƙanƙasa a hallahu asa wajalla idan kuma mun samu mun kammala da su har an zo an gwabza to mun rage wancan iri kuma waɗannan iri ma mun yanke ku. am tarauna yace ya ku sahabbai ko kuma kuna ganin anna ummal baita faman saddana an huqatallahu kawai mutun kari dakin kaba duk wanda ya tare mu a hanya mu kashe ki mu yake ki mai kuke gani murade kan matansu da 'ya'yansu tunda sun basu a gidajensu ko mutum kare su mutanen da suke kan hanya har sai mun share su har sai mun je ɗakin kaba fakala abubakar radiyallahu anhu kaga inda manya suke magana ya za lokacin da aka bijiro abu kai kana karami banda karambani ka bari manya su yi magana amma idan sun noke sun ƙi yin magana to kai sai ka daga hannu da biyu sai ka faɗi shawarin da ya kamata ka bala saboda haka sai abubakar bin abi kuhafa ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah karatta amidan li hadal bayt abin da ya fito da kai shine katin kari wannan daki na Allah la turidu qatla ahadin baka niyan kashe kowa ba wala harban baka niyan yakan kowa ba fatawajjah lahu yace to ni ina gani kawai mutun kari dakin Allah hanyar da muka bi kada mu karkace kun ga wannan shi ya tausaya wa mata da yaya kenan kada a je kai musu farmaki yace kada mu yi haka sai dai faman saddana an hukatan lahu mu bi hanyar mu kawai duk wanda ya toshe mu ya hana mu wucewa to sai mu yake shi وفي لفظ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول ina إنما جئنا ya kara da cewa abin da ya fito da mu umra ne ya manzon Allah walam naji ke tali ahadin ba mu fito domin mu yaki kowa ba dama a ka'ida duk mutumin da ya sa fararen kayayyakin nan ba zai yaki ba kun ga kenan tun daga birnin Madina a Zulhulaifa su riga sun ajiye maganin yaki ko da yake a can baya na ce Zulhulaifa wata anguwa ce yanzu ne ta koma anguwa amma da ƙauye ne sai ka fita daga birnin madina ka yi tafiya sannan ka je zulhulaifa amma yanzu ana zagayawa da kai kalanta nan kawai sai ganta wata unguwa ce a cikin birnin madina har gaba da zulhulaifa ma akwai wani zuwa anguwanni sabi to amma duk da haka ba a canza wajen wannan miƙati ba saboda tun da manzon Allah ya faɗa ba wanda ya sai canza a ce za a ɗauka a kai bayan gari ba zai yi ba ya za aka gina babban masallaci a wajen wani shirgegen masallaci idan kai rudadde ne ma an kaje ta kofan da ka shiga ba za ka iya fitowa ba to kaga yadda su suke hidima wa addini kenan to mutumin da ya zo wannan masallaci ko kati na ainihin zulhulaifa ya riga ya tuɓe tufafin gida ba kayan yaƙi ya sa ba ya sa kayan aikin umra to ya kaga wannan babu maganan yaƙi ya riƙe makami ne domin saboda kada wani ya cuce shi din ya kare kansa za mu gani duk manzo Allah ya fita da makamai da yawa amma lokacin da ya je sai ya ce a ajiye makaman ba za a shiga da ki ba za a shiga da su can ba saboda haka ana fita da makamai kamar yadda umratul qada ya fita da ainihin makamai shine yace to tunda mun zo umra ne ba mu zo da yakan adaniyan yakan kowa ba walakin man hala bainana wa bainal bait qatalnahu amma duk wanda ya kama makance tsakanin mu da dakin Allah to zamu yake shi ko shi waye فقال sallallahu alaihi الله عليه wa sallam. tunda Abubakar yayi magana babu wanda yayi magana daga manyan mutane saboda yana da shekaru yana da experience yana da ilimi ya san ya kamata shi yasa da yayi magana ba wanda yayi magana ba wanda yace ba haka bane sai manzo Allah yace to faruhu idan sai yace to mu ci gaba da tafiya babu damuwa saboda haka mu bi hanyar mu duk wanda ya toshe mu mu yake shi wa fi lafzin famdu ala ismillahi ta'ala yace to mu je da sunan Allah ai kaman kai ne mutun yana zaune sai ka ce masa bismillah taki bismillah ko zauna bismillah ko ka ce abincin nan bismillah kaga in ya manta da suna Allah ka tunatar da shi shi yasa wannan kalma ta bismillah Hausawa ba samu ba sai da musulunci ya zo in zai maka tayin abu sai ya ce bismillah da wannan kalma tana da kyau tunda sunan Allah yake ambato ta yi za kanu bi ba da suna cikin tafiya tunda sun san akwai runduna a can gaba sai da suka je hanya kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ta'ala ya wahayi wa manzo Allah sai ya bude baki ya ce masa habbai ya ce inna khalid bin al-walid lalle khalid dan walid fi khayl li quraish salihatan an bani labari an sanar da ni cewa khalid dan walid yana jagoran waɗansu runduna ko wata runduna ta dawakai na quraishawa sun fito da miyagun makamai domin su kasance yan leken asirinsu kuma su ɗin nan za su iya gama da kowa ba ku zo za ta leme amma abin da aka mun umarni an ce mu sake wannan hanya mu kama dama saboda aka su waɗancan sun tsaya redi suna jiran duk wanda ya zo za a yi mummunan gumurzu da sai ce a bi dama yake nan sai duk sahabai gaba ɗaya sai aka bi dama lokacin da aka bi dama masu hadisi suka ce fa wallahi ma sha'ara bihim khalidun hatta idza hum bi qatratil jayy yace kawai sai suka yi tafiya can kafin Khalid bin al-Walid ya ankara da shi da sa, kawai sai suka je su a kuturin su don kun san yaki dabara yake in zaka cinkari nan sai kai kwana ka bi wani waje to sai aka ce manzo Allah ya bi dama da ya bi dama sai dai su su riga sun wuce kamar su suna baya kenan ya je can in suka ce za su bi ainihin hanyar su su je birnin makka za su haɗu da annabi ba zai yi ba ba su san mummunan tanadin da aka yi musu ba kawai sai suka ji annabi ba ya wuce yana can gaba to me ya kamata su yi shi kawai sai shi ma sai ya yi dabara da rundunarsa kawai sai suka ruga a guje maimakon su tsaya su kare mutanensu ko su hana annabi wa filin makka sai basiransu ta ɓace gaba ɗaya sai kowa ya kwasa a guje yana ƙoƙarin ya isa birnin makka ya faɗa musu cewa saura kirin su ba annabin nan ya shigo saura ƙirin gaga ikon Allah kenan Ya in Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake ka sai ya sauke maka hanyoyi idan Allah ba zai taimake ka ba sai ya toke maka basiranka wani ya taimake ki kai ko ba za a taimake ka a lokacin ba haka Allah ya ga dama haka Allah ya tsara to don haka wantalaka ya kudu nadiran li quraish saboda haka sai ya kwasa a guje ya bi ainihin barauniyar hanya yana gargadi wa quraishawa وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالثانية maza الله ya tafiya sai da ya je saniya wato tudun da yake daga wajen sai a dangara birnin makka eh, saniyatul wada'i shi yasa ake ce saniyatul wada'i amma masu waka su sai suka kai birnin madina tala albadaru alaina min saniyatul wada'i wajaba shukru alaina ma da alillahi da'i أيها المقوص فينا جيت بالأمر المطاع جيت شربت المدينة بعد آل الله داي الهالي الثانية أمكتك ba birnin madina take ba allati yuhbatu alaihim minha barakat bihi rahilatuhu maza Allah ya haukan tudu kawai sai rakumansa sai ta kwanta sai ta kwanta annabi yana kai kawai sai kuma ta kwanta faƙalan nasu sai mutanen da suke tare da annabi a wannan lokaci sai suka ce wa rakuman hal hal suna kokarin su kora ta domin ta taki fa alahad amma ita tana kwanci ko motsi ba ta yi ba taki ta taki fa qalu khala'at alqaswa sai suka ce wannan dabba sunanta alqaswa suka ce ta gaza ta kare ba za ta iya kaiwa ba khala'at alqaswa kowa abin da yake bala kenan ta kare an yi an yi ta taki taki taki kuma annabi yana kai فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيع النبي ما خلقت القصوى وما ذاك لها بقولك yace bata sare ba saboda ba ɗabi'anta bane takan yi aikin wahala ta yi tafiya fiye da haka amma bata kwanta ba akwai dalili yace walakin habasaha habisul fil abinda ya tare rundunan giwaye su karasa birnin makka shine ya tare ta wannan a wannan wuri saboda haka ba za ta wuce ba shi ya riga ya fahimci haka to ga annabi ya tattauna ya dauki shawari da dukan alamu abinda shawarin yake gwadawa in suka bi za su ƙara sabinin makka kuma zai je ɗakin kaba ya dawafi ko ba ka bane to amma kuma bai san Allah tabaraka ta'ala ya riga ya kaddara in aka je asaniya to za a makale a wajen ba shi yasa manzo Allah bai san gaibi ba sai gaibin da Allah ya sanar da shi ya kamata gane wannan su makala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun an yi dabba ta taki taki taki kuma dabban jagora annabin manzon ai kaga ba wanda zai yi gaba idan babu jagora ba wanda zai yi gaba to sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi na ranta da wanda raina yake ga hannunsa la yasaluni qattatan ya ce wallahi ba za su tambaye ni wani abu ba wata yarjejeniya ko ka'ida ba yu'azimuna fiha hurmatillahi ta'ala illa a'taytuhum iyyaha ya ce duk abin da suka tambaye ni don mu girmama ɗakin Allah ya ce wallahi na yadda Tunda da kuka ga haka to duk abin da suka bijiro mana mu amince kawai don ba za mu shiga ba in ba mu amince ba ba za mu shiga ba su mazajaraha sai annabi ya razane ta ya tsabure ta fa wasa sai ta mike tsaye fadala anhum hatta nazala bi aqsal hudaybiyya shine manzo Allah ya karkata da ita sai da ya je wajen hudaybiyya sai ya sauka wurin tunda sun je saniya to kamata ya su sauko gefe ala samadin qalilil ma amma inda ya je ruwan dan kadan ne ya tabarraduhu an-nasu tabarruda mutane suna ɗibansa suna kalinsa da kyar falam yalbasin nasu hatta na zaho kafin annabi ya isa wajen mutane sun kwalbe ruwan gaba daya sun kwalbe wajen wa shuqiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al ga tsananin zafin rana shi yasa sai aka koka wa annabi kishi ruwa fa ya dame mu zaki babu ruwa a wajen rijiya kuma an kwalbe ta gaba daya babu ruwa a wajen fantaza sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min kinanatihi sahama shine annabi ya ɗauko kwarinsa da bakansa sai ya ɗauki kifiya guda ɗaya daga cikin ainihin kwarinsa sai ya mika su ma'amarahum ya yaj'aluhu fi ce idan suka je wajen rijiyar nan inda aka kwalbe inda ake tsammanin inda idan ruwan yake fitowa to su cakka kifiyan ta wajen ne suka je wajen suka cakka kifiyan annabi fa wallahi mai hadisi ce na rantse da Allah ma za la yajishu lahum birri hatta sadaru anhu lokacin da aka soka kibiyan zuwa wani lokaci kawai sai ga ruwa yana fitowa car car car yace sai da kowa ya sha ruwa sai da dabban kowa ta sha ruwa sai da suka ɗebi ruwa iyaka ɗiban su wannan mujiza ce ta annabi waina ma hun kazale to suna zaune babu gaba babu baya an riga an yada wato zango to suna zaune haka irja'a budayl ibn warqa al-khuzai sai ɗaya daga cikin ƴan kabilan da suke da ɗan alaka da annabi ana kiransa budayl bin zarqa sai ga shi yazo bin zarqa ko warqa al-khuzai sai yazo fi nafarin min qaumihi min khuza'a da ainihin waɗansu jama'a sai suka iso wajen annabi wa ai bata nushi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su ba musulmi bane amma suna bada nasiha ga annabi to nan ne malamai suka yi ta karin bayani wannan ya gwada zaka iya samu wanda ba musulmi ba yana baka shawara mai kyau sai zaka iya samu wanda ba musulmi ba yana baka shawari mai kyau zaka yi abu sai ce abu kaza ya kamata kai zaka yi wani abu ne ya ce kar kai wannan ko ga abin da ya kamata ka yi kuma ba musulmi ba saboda waɗannan suna tare da ainihin ƙuraisha wanda ba musulmi ba ga sun zo wajen annabi min ke kihama fa ne inni taraktu kaaba bin alwa'i wa amir bin Shi ne sai yake sanar da annabi yace na bar abu dallo ayi da amir dallo ayi wadansu kwamandoji ne masu jagoran fitina yace na bar su nazalu ada aw ada da al hudaybiyya tunda sun ji labarin kaya da zango su ma sun ɗebo mayaka sun zo sun yada zango a can gefe suna nan kusa ma humul udul matafil tare da su akwai dukkan bala'i duk wani makami da ka sani akwai tare da su abinda suka ka alwakiki ne ba za ka shiga birnin makka ba sai dai a zubar da jinin kowa amma ba za su taba yadda ba saboda haka sun ce za su yaƙe ka wa sa'addu ka anil bayyi kuma za su tsare ka ba za ka shiga ɗakin Allah ba fa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce Allah sarki yace Allah sarki yace inna lam naji li qitali ahad yace ba mu zo domin yakan kowa ba kun ga wancan shawari da aka bayar ya ajiye tun da raƙumansa ta gwada alama ba za su zallake ba saboda haka annabi da kansa ya yi sassauci ya ce Allah sarki ya yi ba mu zo domin mu yaki kowa ba walakin ji ina mutamire ya ce mun zo aikin umura ne da sun kyale mu mun wuce mu ba mu zo domin fada ba wai na ƙuraika sai annabi ya ce ka sai dai ƙuraikawa da kake gani na hikakum alharbu fa'adarrat bihim ya ce ni na tabbata ƙuraikawa yaƙi ya wargaza su ya musu lahani ƙwarai da gaske. amma duk da haka suna da taurin kai ya kamata a ce su yi laushi fa in sha'u madattuhum muddatan da sun idan sun ga dama zan yi ba su lokaci zan musu jinkiri wa khillu bayni wa bainan na ni abin da nake so shine su kyale ni da mutane wanda yake so ya shiga addini na ya shiga wanda baya so ya shiga babu tilakawa to amma su sun ki karba kuma suna toshe mutane kuma suna hana mu walwala yace amma dai yaki ya rauna nasu yace fa in azhar fa in sha an yadkhulu fiha idan na samu nasara na bunƙasa addini ya buwaya in sun ga dama su shiga sai ma dakala nasu cikin abin da mutane suka shiga fa'alu wa illa mu, in ba su takura mu ba suka bar mu da sauran mutane kuma al'amarin ya bunƙasa ai sun kubuta ba za mu taba su ba domin muna ganin sun kyauta mana abin da annabi yake fala yace wa in hum habau amma ku sani to lokacin ya harzuka maza Allah ya fara magana a hankali sannan kuma abin ya ɓata masa rai don akwai ce rai Ya ce amma wallahi idan sun ƙi fa wallazi nafsi bi yadi ce na rantse da wanda hannu a raina yake ga hannunsa la uqatilannahum ala amri hada hatta tanfari da salifati ce wallahi sai na yake su sai duk mutanen da suke baya na sun kare an bani ne kare da Allah ya daura mun wannan aiki yanzu muna lallaban su ne kawai wala zan Allahu amrahu kuma ko sun ki ko sun so sai Allah ya zartar da al'amarinsa sa yasa ya gaba ka ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi kahida a wani waje kuma walau kariha al wal kafirun ko mushrikai da kafirai sun ki Allah sai ya ɗaukaka addininsa to sai annabi ya faɗi wannan magana to falin wannan magana da ya fa qala budayl bin warqa sai ainihin budayl bin warqa sai ya ce sa uballighuhum ma taqulu sai abinda ka faɗa zan isa musu ba sai ka ƙara wani bayani ba tun da shi kaga yana da kyakkyawan fahimta da annabi duk maganganun da annabi ya faɗa ya fahimta yace zan isar musu fan talaka hatta ata quraishan shine sai ya kama hanya ya tafi wajen quraishawa sai ya koma to ba domin nasu bane ba za su saurare shi ba saboda haka sai ya zauna faqala sai yace musu inna qad ina min indi hadha rajul yace na je na samu wannan mutumi da yazo da rundunan sa yace na na same shi fa samina hu yaqulu qawlan kuma na ji ya faɗi wata magana mai muhimmanci fa in shaytum an naridahu alaikum fa alna in kuna bukata in bijiro muku da magana ku saurari maganarsa to da ya faɗi wannan fa qala subhanahu sai wawayensu suka ce la hajata lana an tukbirana an bi shay'in suka ce mu ba mu bukatar ka fada mana komai shi yasa duk mitin inda za yin za tara masu jama'a masu yawa to ka tabbatar da wawaye ba za a ci nasara ba ba za a ci nasara ba shi yasa ake zabo masu hankali saboda haka wawaye abinda suka fala suka ce mu ba mu bukatar wannan magana kuma daman su ne wani lokaci masu jawo fitina su za su je su jawo fitina kuma idan fitinan ta zo su za a fara kashewa a banza karshe su ne za su waye gari ababen tausayi faƙala inna ina min indi haza rajul wa samina ku kulu kaular to da wawaye sun ce ba su bukata kenan. sai ya shiru wa ƙala za ra'ayi minhum amma masu hankali daga cikinsu zai suka ce a dakata hatima ya kulu, faɗa mana abin ka kaji yana kuma to shi yasa duk lokacin da Allah ya baka shugabanci inda abin nan akwai yara akwai wawaye lokacin da dattijo ya zo yana magana karka bar wawaye nan su amsa masa karka bar yaran nan su amsa masa don sai su raina shi in suka raina shi ka tabbatar billahi allazi la ilaha illa huwa kai ma wata rana sai an wulakanta ka yasa in dattijo ya take yi magana sai a laga wani dattijo kusan kwatin su sai ya ce kamar masa da martani in shekaran wannan 60 ne shekaran wancan sittin ne ko sun yi musu a tsakaninsu kai dan shekara 30 ba ruwanka domin saboda dukkansu ubanninka ne amma dan shekara 60 yayi magana dan shekara 30 ya mayar masa da martani har yana gwada masa yatsa kai kuma a matsayin ka na shugaba kana wajen ka kyale to ka tabbatar wata rana wani makaskancin mutum ne zai gwada maka yatsa maka ya sa'a ba ya tsola ido kuma ba abin da zai faru saboda kamata dinu tudanu yadda kai haka za a maka saboda haka yana da kyau a kiyaye to shi yasa lokacin da wawayen da suka yi magana masu hankalin su sun gane don suka bari haka bala'i ne ku ce suka ce musu ku tashi ku tafi shi ne suka ce ka faɗi magana shi ne sai ya ce to na je na same shi kala same tuhu ya kulu kaza wa kaza na je na same shi ga abin da yake fala فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم duk abinda ده Allah ya يفلا سي ya kwake ya fada musu sai manya suka yi shiru to sai aka samu wani mutum daga cikin su faqala urwa ibn mas'ud sai urwa ibn mas'ud sai yace faqala ay qawm yace ya ku jama'a mun ji wannan magana abinda wannan dan uwan namu da muke yaki da shi ya fada amma alastum bil walid na san anan akwai iyayena ko babu iyaye na anan aka ce akwai kalu bala suka ce akwai kala walastu bil ce mu ba muna cikin ba ne? suka ce eh kuna ciki Wata ya juya maganan ne kalu bala ka ce ai ku iyayenmu ne mu kuma yaya ko ba haka ne ta ya ce eh haka ne sai ce to gaskiya ni na fahimci wani abu yana da kyau mu saurara ta ta himuni ya yace kuna tuhuma na da wani abu ko kuna zargina da wani abu kalula suka ce ba ma zargin ka kai yaro ne mai hankali kai mutum ne mai hankali kala an ta'lamuna anni a hala ukaza saboda unguwarsa yana ta wajen ukaza ukaza wata kasuwa ce wanda ake cin a zamanin jahiliya. duk mawaka na larabawa duk wanda ya kware in yana so ya ci kasuwansa to a shekara da ana yi sau daya shine sai ya zo ukaza sai ya baje kolinsa idan aka yaba masa aka karɓe shi to labarinsa zai bazu ko ina a kasashen larabawa saboda wannan kasuwa shi yace to mutanen wajen akwai lokacin da za a yi wani abu sai na jawo su ni ne na je na ce musu su zo kuma suka yadda suka zo amma falamma ballahu alayya jitukum bi ahli wa waladi wa man ata'ani ya ji ya rarraki mutanensa domin su ba da goyon baya sai suka bayan sai da aka zo sai waɗansu suka ware suka ce su sun fasa sai ce to ni kuwa ni da na jagoranci wannan ba zan yarda hukunyata ni ba saboda duk babban mutum ya faɗi magana guda ya faɗi magana guda to yana so ya cika to da mutanen gari waɗansu suka ɓalle suka ja to shi sai ya ɗebo da matansa da ‘ya'yansa da duk waɗanda suka yi masa biyayya sai ya zo ya samu shawa ya ce waɗancan tun da sun ƙi biyayya to ba ruwana da su suka ce ya eh, lalle kai namu ne to shi yasa idan kana da mutane a anguwa ko a gari dama abin da ya kamata shine in ka ɗauki alkawarin wani abu ya kamata a ce a aiwatar da wannan ko da yake za mu buga misali domin a gane mafiya yawa a yanzu abin da ake kenan a ce wani ya zo gashin nan daga birshin filani a nan bauchi sai aka zo ana maganan siyasa da aka zo ana maganan siyasa wanda kake tare da ke sai ka ce karka damu duk kure an anguwanmu ko garinmu zan kawo karka damu kuma ya faɗa ne tsakani da Allah ba irin yanki waci wannan da za a ba su kuɗi su je su hau kan kuɗi ba za su raba wa mutanen garinsu ko anguwansu ba ba za su ba su ba sannan kuma sun buga kirji sun cika baki sun ce za su kawo akwatin wajen waɗannan su tsakani da Allah ne suka yi haka saboda me saboda suna tare da nan takaransu kuma idan ya koma zai ta bayani wa mutanensa yana gamsar da su su zaɓi me su zaɓi ɗan takaranta to idan duk mutanen gari sun ba ki goyon baya kun ga ya ci nasara idan waɗansu ba su baki goyon baya ba alal akal da zai samu abokansa da iyalansa da wane ne ya kawo ƙuri'ansu ya ce kai mutanen gari na sun wahalar da ni amma dai ga na wanda zan iya saboda mai saboda ya dauki alkawari wannan daman ita ce amana domin inda kana tare da dan takara ka yadda da fi ɗari bisa ɗari to kamata ya ce kuri'an gidanka kuri'an yan uwanka kuri'an garin anguwanka kuri'an abin nan garinku abinda za ka iya ya kamata ka kawo masa to wancan shi ma zai je yana fafutuka in ya zo ku raba a tsakani shi yasa sai ya ce to da aka samu rikici an yi haka ko ba a yi haka ba na dai na tattaro mutanen ukaza da suka zo dan suka balle amma da suka balle ni ban koma ba sai na zo na haɗu da ku da mata na da iyalai na da sauran waɗanda suka mun da'a suka ce haka ne sai sai to tun da dai haka ne to ni ina son ku bani dama in je in samu annabi muhammad da shi da sahabbansa mu sake tattaunawa da su akan wannan magana don a samu fahimta kar ayyaki tunda duka yan uwa ne kada a kuskura ayyaki to ji wannan kala fa inna hadha qad arada alaykum quttata rushd yace lalle abin da ya faɗa yana da muhimmanci faqbaluha ni ina ba ku shawari ku karba amma wada'uni atihi ku balle zan je wajen sa qalu itihi tunda ya fada musu maganganu masu kyau suka ce ka je mun yadda mun wakilta ka shine sai ya kama hanya ya tafi fa ta fa ja'ala yukallimu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Shi ne ya je wajen annabi yana magana da annabi kuma manzo Allah ya karbe shi hannu biyu saboda manzo ko dan aika ana karban sa hannu biyu eh duk da kasancewa shi ne zai hada yaki ko kuma zai hada zaman lafiya to amma shi ba a taba shi dan aika ba a taba shi to wani dan ya kawo maka leta na ritayan ka da ka duba ka gani na ritayan sai ka kwashe shi da mari ina laifin sa me laifin sa dan ya kawo maka leta na ritaya ritayan dole Allah ya sauke فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له نهو من قوله لبديل, لبديل بن ورقاء irin abinda manzon Allah ya faɗa wa Budayl shine ya faɗa ma wannan mutumi saboda haka bai canza ba Urwa bin bin Mas'ud fa qala Urwa inda zalim shine Urwa sai yace yana son ya faɗa wa Annabi akwai fa abinda in bai fahimta ba za a iya samun matsala kuma abinda ya faɗa masa yace ai Muhammad da ce kai muhammad yadda ka ɗebo mutane ɗin nan ka kawo su wato bala'i ne za a yi ni ina tausaya maka ma duk waɗannan mutane da ka ɗebo su wallahi idan wuri ya yi wuri suna iya watsewa su barka kai kaɗai ɗin ko ba za ka iya yakin nan ba to kafin manzo Allah ya baki amsa Abubakar bin Abi hafa yana kusa misali zan yi amfani da wata kalma sai ce ja daga nan wawa baka san ma abin da kake faɗa ba mu ne za mu watse mu bar bayan annabi din ya yi amfani da wata kalma kalman suna amfani da ita shine wajen zagi don ka kaskanta mutum ga gunki nan idan ana son a wulakanta ka shine sai a ce ka je ka kankana ainihin muriyan gunki waye bai gane hausan ba da girman ka akwai wanda bai gane ba lalle akwai yara da yawa eh to bari a canza sai a ce ka je ka kanka na kakiran gunke wa bai gane kakira ba in ma baka gane ba yana iya yiwa ka fito jeji eh in ma baka gane ba shine a ce mutum ya je ya kankana da hancinsa da bakinsa ya je ya shanshana wajen fitowan kakin gunki ai ka haka man an takura ki an wulakanta shi kenan ko ne abin da ya fada masa kenan ya ce mu ɗin nan da kake gani karka ɗauka cewa mu mutane ne ba mu da alƙawari ba haka ba ne. kuma lalle sahabban manzon Allah tsayayyu ne akan al'amura to shine abin da ya faru kenan na farko kenan kafin na biyu saboda haka da ya fala masa wannan magana to shi ne sai juya ce ah, wannan kuma waye ne na maka magana kai muhammadu baka bani ni amsa ba wani dan karambani ya ba amsa har yana faɗa mini bakar magana shi ne abin da ya faruwa nan ya ce ai muhammad a ra'aita in istasalta amra qaumika hal samita bi adam min al arab ijtaha aslahu qablak da farko yace yanzu kai idan ka zo ka ci nasara kan mutanen ka murkusa su wace riba ce ka taba ganin wani balarabe yayi wa mutanensa haka wa in takul wa in ukra fa inni wallahi la ara wujuhan yace in kuma an ci nasara akan ka to ni ina ganin waɗansu fiskoki na mutanen da suke tare da kai wa inni la ara akwaban minan nasi khaliqan an yafiru wa yad'uk wallahi ina ganin za su watse su gudu duk su barka kai kaɗai a halaka ka a banza da wofi فقال له أبو بكر إن أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه يتي امصف بدر الله يمانا كجيك كنكنا وجنفت وانكاشن والنغنك أنا هل نفر وندوه يزغي كنا جني زام قد مواضي مبركي قال من هذا إن سيكي ويوهي من مغانا قالوا أبو بكر فكتي أيوان كيني أبو بكر ابن أبي قحافة كيني كي مغنن kalama wallazi nafsi biyadi sai shi urwa bin mas'ud wanda ba musulmin ba sai yace wallahi ni ma na rantsa da wanda raina yake ga hannunsa don suna rantsuwa da wannan to anan fa zai faɗi muhimmiyar magana ce saboda an faɗa masa maganar da bai ji daɗi ba har cikin ransa ransa ya ɓaci shi yasa ya tambaya ya ji waye in ya ji akwai wani abu a kansa shi ma ya fallasa shi to shine da aka ce masa abubakar sai ce ama wallahi ama wallazi nafsi bi yadihi laula yadun kanat laka indi lam ujzika biha la ajabtuka yace wallahi ba domin akwai wani alherin da kaman a can baya ba wanda har yau ban biya ka ba yace wallahi da na amsa maka da mumunan magana ya kace abin da ya fada kenan wannan ya gwada alheri dan kone baya faduwa kasa banza eh me yasa mutane ba za su rinka yin alheri ba ko mutum yana cutar da kayan kama alheri ka gama da shi fa abin lati hiya aka fa idan ladhi bainaka wa da adawatun ka annahu wali, yun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim shi yasa abin da ya fada kenan saboda haka ya danna zuciyarsa saboda abubakar ya masa alheri wannan shi yake gwada cewa abubakar tun zamanin jahiliya mutumin kirki ne to haka yake son kowane musulmi ya koyi da wannan ka yi kirki ma kowa da kowa ga wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba to amma kuma za ku ji da ya yi wani abu wani ya taɓa shi ya tambaya aka ce aka ce masa wani ne to shi kuma sai ya fallasa shi zai faɗi wani abu a kansa shi sa kar ka yadda a cikin mutanenka ko ba a cikin mutanenka ba ka yabin kunya don ka riga ka yabin kunya wannan ko zai tabirka ran da ran wani ya ɓaci zai fallasa ka ka zo kana wa'azi ka yi zafi sai ce caɓi a ce ashe wa'azin nan ya shiga ka ya ce ba shiga na ya yi ba kamar yadda ake buga misali a rediyo ne na ji labari wai wani ba filatani da bunsurunsa eh, bunsurunsa yana da gemu mai wazi yana da gemu to ba labari nake so na kawo ba amma dai karka yadda ka yi wani abin kunya idan ka yi abin kunyan nan sai ka zo ka gama abin nan sai wani ya ce ni kan wannan wani ne yake wa'azin na ce eh ya ce yanzu duk iskancin nan da muka yi karan ka ba tare da shi muka yi ba wai yanzu ya zo yana wa'azi yana jin aya na ƙarya kawai wallahi in ba don ya ga mutane yana jin tsoro kar ya mayar maka da martani su hau kansa ba wani zai taki a gaban ka zai mayar maka da martani musamman ma a ce wanda ya san girman ka gaba ɗaya san takin ka sai ka ji ana falla zagi ana ce akwai lokacin ba da ya sata aka zo aka tara jama'a da fa barawo ne ya tuba da manemin mata ne fa ya tuba da fa dan rawa ne fa tuba da dan kai kai ne fa tuba sai ce wallahi in kuna so ma zan gwada muku abokan shayayensa suna nan in ya hadu da su sai dai ya dariya bugaggu ne a da to kaga wannan fa abin da aka yi ana faɗin haka to zai wahala wa ka duka zuwa zai wahala saboda ya riga maka illa sai sa Allah tabaraka wa ta'ala bai taba aiko wato a ce ja ga annabi a ce wannan annabi da mutumin banza bale babu a ce manzon Allah ga ki wani manzon Allah da mutumin banza ba ne babu saboda wannan bakar magana to mun ji daya abubakar bin ya fi kuhafa shi wannan ya kubuta mutum ne mai alheri mai mutunci waje ala yi kallimun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam urwatu bihi matsur sai ya kazance ya ci gaba da magana da annabi fa كلمه kallamahu akhadha bi lihiyatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake magana da annabi sai kama gemun annabi saboda sawoyin juna ne sai kama gemun sa yanzu kamar yanzu yadda mu muke zaune da Allah ramma mu ma sawoyin juna ne saboda haka yana cikin tafsiri kawai zai kama gemun Allah ramma sai yayi eh saboda yana ganin arhansa kima yana ganin arhana to tunda ya zo ya hadu da abokinsa sai yana kama gemun annabi yana ce ai muhammad wannan abu ya kamata a yi sassauci Ai abu kaza da kaza sai aka samu almugira bin shuba radiyallahu anhu qa'imun ala ra'si nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'ahu as wa alaihi mugira bin shuba yana tsaye a bayan annabi a tsaye shi yasa aka ce akwai dalili shi yasa ya tsaya da takobi a hannunsa da kuma kwalkwali a kansa saboda haka ba za ka gane wane ne ba wa kullama ahawa urwa bi yadihi ila lihiyati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daraba yadahu bi na'li Alisai. duk lokacin da urwa ya mika hannunsa zai kama gemun annabi suna taɗi shi kuma almugira bin shuba sai ya dauko kotan ainihin takwabi din sai ya buge hannunsa ku ce bai dace ba irin waɗannan su ne dogarawa ke eh, su ne jarumawa na bayan annabi ɗaya daga cikin jarumawan bayan annabi ne sai buge hannusa. so shi abin ya bashi haushi an buge sau ɗaya an buge sau biyu kai waye ne wannan sun da akwai kwalkwali a kanta ba za a gane shi ba shine ya tambaye ce wane ne wa kala lahu akhir ya alihiyati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ce masa jada da hannunka da barin gemun annabi fa rafa urwa ra'sahu wa kala man hada shine yace kai wannan kan waye ne kun ga ba zai tada bori ba tunda yana gaban su ne in ya ce zai yi bori dukan ka za su yi to shi yasa sai ya bi su hankali yace wai waye ne wannan man hada kala al-mughira bin shuba sai aka ce ai al-mughira bin shuba ne wannan shine al-mughira bin shuba don ana fadin sunan mutum ba za a boye ba almugira bin shuba kala ai gudar yace dan yaudara saboda akwai wani abu wanda ya faru a can baya shi ne yake son ya kawo abin ce ɗan yaudara ya ce alasso a fi gadratik ya ce lokacin da ka je ka yi yaudara ni ne jagora ni na jagoranci mutane wajen sasanta yaudaran da ka yi sannan yanzu kuma zuna zai na kama gemu kana buge hannuna wai yana so ya gwada masa wai ai saboda wancan abin da ya yi bai kamata ma a ce ya buge hannunsa ba ya bar wani mutumin kirki ya buge hannun mana ai kaga da abubakar bin abi kuha bai faɗa masa wancan magana tun da ke mutumin kirki ne ya masa alheri ai kaga bai mayar da martani ba sai ya haƙura to amma wannan ki ya wahala ma a kansa ne shi yasa ya ce ai gudar ya ce dan yaudara wato yadda abin yake shine wa kana al-mughira bin shuba radiyallahu anhu sahiba qauman fil jahiliya shi a zamanin jahiliya hadu da wadansu mutane fa qatalahu ko san lokacin mutum yana cikin samartaka sai yana ganin kowane abu daidai ne kawai daidai suna tafiya sai ya ga arhamsu yana ganin arhamsu kawai ya samu dama sai ya kashe su wa aka za ya kwaki dukiyansu gadan gadan yana tafiya yace duk wanda ya sha gabansa zai gama da shi kazan ka samu saurayi maji karfi ya ci ya koshi bayan yayi abu kuma sai ga ya zo kan hanya yana haka sai dai ya hadu da katon da ya bigi to sai ya karasa shi sai ga ya zura a guje amma ba haka ba kowa ya hadu da shi kuma sawa da shi zai yi shi yana alfahari da wannan yana jin daɗi kuma wani abin mamaki bayan ya yi wannan da aka zana maganar musulunci kuma sai zai musulunta ba a gama warware wannan rikici ba makalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallar sai aka zo aka sai gunta wa annabi ga abin da ya faru sai ce amman islamu ko fa Ya ce musuluncin suna karba da ya musulunta mun karba kuma al'islamu ya dubbu ma kabla duk abin da ya can bayan musulunci ya riga ya goge Tun da din ai samartakan ganganci ne ya sake ya haka ya ce wa ammal malu falasta min hufi shaidun falasta min hufi shaidun ya ce amma dukiyan nan da ya karɓar mutane sai ya biya su sannan kan babu ruwana saboda haka shi yasa aka ce yin mutum ya yi sata a can baya ko da ka zo ka tuba daga baya aka zo aka same kan ba samu wani abu sai ka biya tun da ba kama ka ba ta biya amma kuma haƙƙi sai ka biya in ba ka ban aka je lahira sai ka yi bayani wannan shine tsari ثم إن أروى جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينه amma fa shi wannan kurwa da ya zo ya zauna sosai tare da annabi saboda haka ya lura da abinda sahabbai suke yi wanda kuma ya yi bayani akan abinda suke yi shine darasin mu na gobe in insha Allah ta'ala abin da muka bala daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.